This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi hashin gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin ɗaya ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mukanin labarai. Rundunar sojan Isra'ila ta ce a yau Litinin dakaranta sun janye daga yankin asibitin Shifa da ke arewacin Gaza bayan kammala wani aiki a can. rundunar sojan amurka ta ce ta lalata wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a yankunan da ke karkashin ikon huthi a yemen tana mai cewa jiragen na barazana ga jiragen ruwa a yankin hukumar tsaro da leƙen asirin rasha ta fsb ta ce mutane hudun da aka kama jiya lahadi sun samar da kuɗaɗe da makamai don mummunan harin da aka kai a birnin moscow a watan da ya shuɗe To Allah ya kyauta kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa yayin da kuɗin naira ke ƙara farfaɗo da darajarta har yanzu ana ci gaba da fuskantar tsadar kayayyakin masarufi a Najeriya. To wannan gaskiyar magana masana'antunmu da suke gida wayanda suke sarrafa wa'in kayayyakin a gida da shafi shuga taliya fulawa gaskiya su ne hasali ma ba su rage farashinsu ba har yanzu haka kuma za a ji cewa 'yan fansho a jihar kano sun buƙaci a sayar da wasu gidaje haɗari uku da ashirin da hudu da aka gina da kuɗaɗensu da hukumar efcc ta kwato musu wallahi a sayar da waɗannan gidajen inda waɗansu gidajen ma da suka fi waɗannan a sayar da su don a biya mutane haƙƙinsu saboda me saboda mu muke wakiltar mutanen nan mu muke tare da mutanen nan mu muka san irin matsalar da suke ciki muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam da zai duba batun tsarin ilimi a ƙasar kamaru idan lokaci ba mu dama za mu zakalo wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel albarkacin wannan wata mai alfarma na ramadan za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa to amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Rundunar sojan Isra'ila ta ce a yau litinin dakaranta sun janye daga yankin asibitin Shifa da ke arewacin Gaza bayan kammala wani aiki a can. Janyewar dakaran na zuwa ne makonni biyu bayan da sojojin Isra'ila suka kaddamar da farmaki a asibitin mafi girma a Gaza. Bisa zargin cewa kwamandojin kungiyar Hamas na amfani da wurin wajen aikata ayyukan ta'addanci. rundunar sojan isra'ila ta ce ta kashe 'yan ta'adda 200 a yankin asibitin inda ta kai hare-hare ta sama da ta ƙasa an dai gano gawarwakin mutane a ciki da wajen harabar asibitin yayin da mutane ke komawa wurin bayan janyewar tankokin yaƙi da sojojin isra'ila rundunar sojan amurka ta ce ta lalata wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a yankunan da ke karkashin ikon houthi a yemen tana mai cewa jiragen na barazana ga jiragen ruwa a yankin a cikin wata sanarwa da rundunar sojan amurka ta tsakiya da ake kira centcom ta fitar ta ce dakaranta sun harbo ɗaya daga cikin jiragen saman a wato a saman tekun bahar maliya ɗayan kuma a ƙasa a yayin da ake shirin harba shi a ranar asabar ne dai aka lalata dukan jiragen guda biyu. Waɗannan ayyukan na da mahimmanci don kare sojojinmu da tabbatar da 'yancin bi ta wurin da jiragen ruwa da kuma tsare hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa musamman don Amurka abokan haɗin gwiwa da 'yan kasuwa a cewar rundunar CENTCOM. hukumar harkokin kasuwancin jiragen ruwa ta birtaniya bata bayar da rahoton wata barazana ga jiragen ruwa a yankin ba a lokacin. Hukumar tsaro da leƙen asirin Rasha ta FSB ta ce mutane hudun da aka kama jiya Lahadi yayin da suka kai suka yi shirin kai wani harin ta'addanci wanda aka dakile sun samar da kuɗaɗe da makamai don mummunan harin da aka kai a wani ɗakin wake-wake da raye-raye a birnin Moscow a watan da ya shuɗe. sama da mutane 140 ne aka kashe a lokacin da wasu 'yan bindiga suka afka babban ɗakin taro na crocus city hall a ranar 22 ga watan maris kafin su bankawa ginin wuta wannan shine hari mafi muni da aka gani a rasha cikin shekaru ashirin. a cikin wata sanarwa da hukumar ta fsb ta fitar a yau litinin ta ce ta kama wasu mutane hudu kwana ɗaya da ya wuce a yankin dagestan waɗanda ke da hannu dumu-dumu wajen samar da kuɗaɗe da hanyoyin ta'addanci ga waɗanda suka aikata harin ta'addancin rana 22 ga watan maris a moscow a jiya lahadi kwamitin yaƙi da ta'addanci na rasha ya ce ya kama wasu mutane uku da suke shirin aikata jerin laifuffukan ta'addanci to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To, in an jima kaɗan Maryam za ta sake damar da ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda ganin cewa 'yan makonnin nan darajar Naira sai kara farfaɗowa take a kasuwannin canji. Amma har yanzu 'yan ƙasar sai kara kokawa suke da tsadar farashin kayan masarufi a faɗin ƙasar, wanda a baya 'yan kasuwa ke alaƙan tashin farashin kayayyaki a ƙasar da faɗuwar darajar Naira. Wakilin Murƙa ya basha ta duba mana wannan batu. 'Yan Najeriya dai ci gaba da kokawa bisa yadda farashin kayayyakin masarufi ke ci gaba da tashi a kasuwannin kasar. Duk da cewa yanzu darajar kudin kasar na ƙara samun tagomashi A baya 'yan kasuwa sun alakanta tashin farashin kayayyaki a kasar da yadda farashin kuɗin musayar dalar Amurka yake a kasuwar canji. Sai dai yanzu kusan makonni takwas farashin naira na daɗa samun ta tagomashi. Zaidu Bala shine shugaban ƙungiyar murya talaka a Najeriya. ya kuka game da yadda farashin kayayyaki ke ci gaba da tashi a kasuwannin kasar duk da cewa farashin dalar amurka ya samu koma baya gaskiya kamar yadda mutane ka ta faɗa tashin farashin dala yana sa tashin kayan masarufi kuma yanzu a najeriya ga dalar ta sauko kuma kayan sun ki saukowa har yanzu to ni ina ganin da cewa wannan laihi ba laihin komi na ba illa laihin 'yan kasuwa da laihin mahukunta saboda bai yiwuwa a ce akwai gwamnati a najeriya a ce an zura ido 'yan kasuwa na cin karensu babu babbaka yadda duk an haga dama haka aka sai suwa mutane kayayyaki. Nasiru Mato shugaban 'yan kasuwa ne a jihar Yobe ya daura alhakin tashin farashin kayayyaki a kan masana'antun da ke kasar. So wannan gaskiyar magana masana'antunmu da suke gida wayanda suke sarrafa wa'annan kayayyakin a gida mu da shafi shuga, taliya, fulawa gaskiya su ne hasali ma ba su rage farashinsu ba har yanzu kuma a jiya ma zuwa shekaran jiya an samu ƙari ma a fulawa wadda bai gaza naira dubu uku zuwa dubu hudu ba so gaskiya za mu tattara wannan laifin ne a yanzu abin da shafi waɗannan kayayyakin a manyan attajiranmu waɗanda suke da masana'antu da shafi taliya fulawa siga A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Isa Abdullahi Kashiri, manazarci kuma masanin tattalin arziki a jami'ar tarayya da ke kashiri jihar Gombe, ya ce faduwar darajar dalar Amurka a kasuwar musayar canji ba zai sauko da farashin kayaki a kasar nan take ba. masu kasuwa da kayayyaki a yanzu da 'yan masu masana'antu kamfanoni duk abin da za su saya a dala watakila sun saye shi na wata uku hudu ko wata biyar nan gaba sun ajiye shi a tsadar da yake suna ganin dandala tana yawan haurawa to Allah cikin taimakon taimakonsa sai farashi ya sauka to su abin da ya kamata dama su yi shi ne tun farko bai kamata su ƙara kuɗi na kaya da aka siyo shi da farashi mai sauƙi ba domin suna tsammanin za su saye shi da tsada. to da ba su kara ba da ba wani dalilin yanzu da zai zamanto a ce yanzu yanzu sai sun sauke da sun bari a lokacin sai sun siyo mai tsadar kafin su siyar da tsada wanda suka saya da saukin da sun sai da shi da sauki da ba a samu matsala a wannan wajen ba don a zahiran haka tattalin arziki yake tafiya yanzu dai 'yan najeriya dai na dakon ganin irin matakan da gwamnatin tarayya za ta bijiro da shi domin ganin farashin kayayyaki sun sauko a faɗin ƙasar rukayya basha muryar amurka daga abuja a Najeriya. To a gaida rikayya Basha, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam ta damar da ƙarashin labaran duniya. Babbar jam'iyyar adawa ta Turkiyya ta ci gaba da zama kan gaba a manyan biranen kasar ta kuma samu nasara a wasu wuraren daban a zaben da aka yi jiya Lahadi. Wani babban sauyi na bazata ga shugaba Recep Tayyip Erdogan wanda ya kudura aniyar sake lashe waɗannan biranen. Yayin da aka kidaya sama da kashi 90 cikin ɗari na akwatunan zaɓe, magajin garin Istanbul mai ce Ekrem Imamoglu. na jam'iyyar chp shine ke kan gaba da gagarumin rinjaye a birnin turkiyya mafi girma inda ake hada-hadar kasuwanci a cewar kamfanin dillancin labaran turkiyya na anadolu bisa ga sakamakon zaben mansur yavas magajin garin accra babban birnin kasar zai ci gaba da rike mukamansa yayin da ya doke abokin hamayyarsa da maki 25 na ban mamaki baki daya jam'iyyar chp ta lashe kananan hukumomi 36 cikin 81 na turkiya a cewar kafar anadolu lamarin da ya nuna jam'iyyar ta ci galaba a wurare da yawa inda jam'iyyar erdogan ta fi karfi erdogan ya amince da kayan da ya sha a zaben a wani jawabi da ya gabata a fadan shugaban kasa yana mai cewa jam'iyyarsa ta fuskanci koma baya a fadin Turkiyya. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan a jiya Lahadi ta tabbatar da cewa ta kama 'yan kasashen waje da yawa ciki har da Amurkawa biyu saboda zargin keta dokokin kasar. Zabihullah Mujahid mai magana da yawon gwamnatin Taliban ya faɗa ta gidan rediyon kasar cewa sun sanar da Amurka game da tsare 'yan kasar ta bai dai bayar da wani ƙarin bayani ba haka kuma bai bayyana kasashen sauran waɗanda suke tsare da su ba. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. 'Yan fansho a jihar Kano sun buƙaci hukumar kula da asusun fansho ta jihar ta hanzar ta sayar da gidaje da hukumar EFCC ta karɓo musu waɗanda gwamnatin jihar ke rike da su fiye da shekaru goma da suka gabata. Gidajen da an kiyasta kuɗinsu zai zarce naira miliyan dubu hudu Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. A shekara ta 2012 zuwa 2013 ne gwamnatin jihar Kano ta wancan lokaci ta ranci kudaden sama da naira miliyan 4,000 daga asusun 'yan fanshan jihar domin gina wasu rukunin gidaje bisa wani tsari na haɗin gwiwa domin saka jari. Tun da fari dai sai da wannan fasali ya fuskanci turjiya daga wani sashi na 'yan fanshan jihar, amma da yake aikin gama ya gama tilas ta sanya suka haƙura. ko da yake an gina waɗannan gidaje a mashigar birnin kano daga zaria da kuma wasu a kan titin zuwa batta idan ka fita daga birnin kano sai dai bayan wasu shekaru wasu daga cikin 'yan fanshan sun shigar da korafi gaban hukumar efcc dangane da makomar kuɗaɗen da aka ranta daga asusun hukumar fanshan bayan fiye da shekaru goma wannan batu na gaban hukumar ta efcc a ƙarshen watan nan na maris da ya gabata ne hukumar ta efcc ta miƙa takaddun mallakar gidajen 324 ga hannun hukumar kula da 'yan fanshan jihar Kano a madadin kudaden su naira miliyan dubu hudu da dugu daya da aka yi amfani da su wajen gina waɗancan rukunin gidaje. Kwamar Salisu Gwale shine shugaban kungiyar 'yan fansho ta Najeriya reshen jihar Kano. Kuɗi ne aka ɗauka 4.1 biliyan aka sa hannun jarin. Waɗannan gidaje an soma su, waɗansu an gama waɗansu a gama ba. saboda haka za ka zo rayuwa ka ce za a babu da waɗanda ba a gama ba da waɗanda aka gama aka ce muka ce a babu wanda zai mana wannan abu an dauki kudin mu liquid cash sannan kuma da wani da gidajen ma da ba a gama ba ba irin maganar da ba mu ba irin zagin da ba a mana ba muka ce mu ba mu yadda ba kuma da aka ma zauna ake lissafin ai ko kuɗi ma da aka ce wai sai mun yi ciko saboda an raina mu ni kuma a lokacin saboda ni ne custodian na yan na ce ba wanda zai mana wannan kuɗin mu sun dade ba su zo da riba ba kuma yanzu a zuwa ce da mu an yi lissafi na waɗannan gidaje 324 sai kuma an zo mun yi cikon kuɗi. Cini dai Alhaji Habu Muhammad Fage da ke zaman shugaban hukumar kula da asusun 'yan fansho na jihar Kano ya tabbatar da karɓar takardun waɗancan gidaje. abin muhimmi shine an kai ƙara. ga abin sake so to dai an yanke hukunci ga gidaje 324 efcc ta, ta amsa muna da takardun yanke hukuncin nan da list na gidaje daga baki da an bamu kafin ita efcc ta shiga a hannun wa waɗannan gidaje suke gidaje a hannun gwamnati su ne tunda gwamnati ce ta ranci kuɗi ta gina da zama cewa to kuna da kuɗi kuna da rodi. yanzu ka tabbatar da cewa efcc ta ba ku takardun gidaje menene mataki na gaba mataki na gaba za mu zauna da membobi na board board za mu yanke hukuncin abin da ya kamata a kan gidajen. dangane da yadda ya kamata a yi da waɗancan gidaje da hukumar efcc ta yi nasarar baiwa 'yan fanshan kuwa alhaji salisu gwale shugaban 'yan fanshan na kano na cewa wallahi a sai da waɗannan gidajen inda waɗansu gidajen ma da suka fi waɗannan a sai da su don a biya mutane haƙƙinsu saboda me saboda mu muke wakiltar mutanen nan mu muke tare da mutanen nan mu muka san irin matsalar da suke ciki mutanen nan ka kalle su za ka iya yin kuka ma idan ka kalli wani a irin yanayin da yake ciki. yanzu haka dai hukumar kula da asusun fansho ta jihar kano na bin gwamnatin jihar kanan bashin kudade sama da naira miliyan dubu talatin al'amarin da ya sanya galibin ma'aikatan gwamnatin jihar ke kwashe fiye da shekaru hudu zuwa biyar kafin su sami haƙoƙinsu na sallama bayan ritaya daga aikin gwamnati mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 1031. Haka kuma a jamhuriyar Nijar za a iya samu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. To yanzu a nan Washington DC a wugon muna cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Yanzu kuma sai shirin na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Shirin namu na yau zai tsallaka ne zuwa ƙasar Kamaru domin jin ziyarar aiki da jakadar Amurka a ƙasar Kamaru ya kai yankin gaun dare. Wannan ziyara dai wani bangare ne na baiwa jami'in diplomasiyar Amurka damar taɓo nasarorin da Amurka ta samu a yankin Adamawan Kamaru inda kuma ya amfani da wannan damar. jihar domin bude cibiyar sauya tsarin ilimi a jami'o'in kasar ta kamaru ba tare da bata wani lokaci ba zan hada ku da wakilinmu muhammadu rabiu domin jin yadda wannan ziyara ta jika da kasar ta amurka ta kaya a yankin gaundaren kamaru malaman jami'ar gaundar sun halarci taron ciki har da gwamnar jihar adamawa wanda zai jagoranci bikin farfesa mahmudu abdulmumini ya kasance shugaban jami'ar yana kuma nuna farin cikinsa. Kira-kira da diga da korewa wani bangare ne na hangen nesa da gwamnati ta tsara. Tare da wannan cibiya jami'an za ta zama tankar wata 'yar kasuwa ce ga sauran jami'o'i. Daga wannan cibiya mai sauya sheka za a gudanar da bincike mai zurfi wanda za a yada a tsakanin ɗalibai tare da kaddamar da wannan cibiya jami'ar Ngaundere tana jagorantar waɗannan darussan zuwa digital da korewa Farfesa Germain Fabrice yanga gani yake cewa. nan shi ne an da muke aiwatar da guje-gujenmu muna tunani muna shirya tarurruka a takaice dai nan shi ne ɗakin guje-gujenmu a guje jami'in diplomasiyar na amurka ya je asibitin yankin adamawa ya kuma isa makarantar firamare na dajin marza inda ɗalibai 365 ke cin gajiyar abincin makaranta ta hanyar magance matsalansu duk yanda jami'in ya bi suna ɗauke ne da gine-gine ko kuma tallafin gwamnatin amurka christopher john lamura ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa wannan cibiya ta tsara sauye-sauye ba kawai ne za ta tsaya a nan jami'ar gaundare ba a'a za ta yada wannan sani ne a dukkan wato jami'o'i da suke cikin nan kasan abinda na gani dai a wannan asibiti nan gaundare ya burge ni matuka gayya na kuma ga anda wato ma'aikatan kula da lafiya suke jajircewa domin wato ceton rayukan mutane a sakamakon aiki na yaƙi da cutan kanjamau Wanda gwamnatin amurka take taimaka ma wannan asibitin don ganin cewa an ga ƙarshen wannan annoba wanda ta sa mutane a gaba a makarantar marza ba shakka wannan abin da yake faruwa wanda ma'aikatar noma ta amurka ta zage dantsi domin taimaka ma ɗalibai da abinci wanda za su rinka ci gabanin su zo makaranta a yayin da suke karatu da kuma in sun koma ya kasance wata abace ce wanda za ta taimaka ma waɗannan yaran yadda za su ga sun mallaki ilimi sun zama kuma mutane waɗanda za a iya dogaro a kansu a nan zuwa gaba a nan Wannan haɗin gwiwan da ke tsakanin jami'ar jihar Bol da ke Amurka da na jami'ar ngawandere aiki ne na ofishin jakadarcin Amurka a Kamaru ko shakka babu zai bai ma jami'ar ngawandere daman ganin burinta na kowane ɗalibi ya mallaki sana'a sakamakon karatunsa ya tabbata To a gaida Muhammad Rabiu daga kasar Kamaru. Daga Kamarun kuma sai Najeriya inda za mu yi bita mu ji ra'ayin ƙwararru game da matakin gwamnatin tarayyar Najeriya na kwanakin baya na dawo da batun koyarwa da harshen uwa ko harshen ƙasa a makarantun firamare da wasu makarantu ƙanana na sakandare a ƙasar matakin da kuma aka bayyana cewa zai taimaka wajen inganta ilimi a ƙasar. Nadiji ta bakin Dr. Bashir Yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina game da wannan mataki na gwamnatin tarayya gaskiyar magana wato wannan shiri bai zo da bai ban mamaki ba ban ji mamakin wannan ba amma dai abin ya bani sha'awa kwarai da gaske idan ba a manta ba unesco ta daɗe tana magana akan cewa enrollment wato jan ɗalibai zuwa makarantu akwai tarnaki da yawa wanda ana bukatan jawo ɗalibai yara da yawan gaske su shiga cikin harkan karantarwa amma wannan in ka duba ƙasashe irin namu za ga yaran da suke wajen makarantu da ake ce masu out of school suna da yawan gaske to daga cikin babbar hanyar da za a iya jawo yara da yawan gaske a cikin harkan karantarwa shine karantar da su da mawatan harshen uwa wannan abu yana da tarihi bayan tarihi a wannan kasar tamu akwai tarihi a duniya baki ɗaya idan baka manta ba wato kasashen larabawa da suka zo bayan zuwan musulunci suka ɗauki kimiyya suka yada kimiyya a duniya da can greek girkawa suke rike da wato ainihin ilimin kimiyya da duk ilimukan da ka sani lokacin da aka zo aka samu daula ta musulunci a lokacin wani kalifa da ake ce masa ma'amun babban abin da suka ɗauka na mataki na farko an yi wani gida da ake ce mashi house of wisdom wato baitul hikima abin da suka dinga shine translation fassara wato ainihin abubuwan da girkawa suka yi da harshen larabci wannan fassara shi ya kai ga su waɗanda suke larabawa da kuma wanda suka musulunta tun da harshen larabci ya zama shine harshen sai zama musu da sauki suke gane abubuwan da girkawa suka gina akan kimiyya wannan yasa daga nan suka bunƙasa kuma da suka kamo in mutum ya karanta tarihin kimiyya da fasaha misali zaka ji an ce su abin da ya bambanta gudunmuwar musulmi a cikin tarihin kimiyya da fasaha bunƙasan wato sciences shine su duk abin da ya zo daga greek suna kritikin ɗinsa wato sukan tsaya su tuhume shi su bincika su tuhuma daga nan sai su gina me ya sai ka haka domin sun fahimci harshen sun gane abin da wato yake ciki to amma mu an daɗe a ƙasashe irin namu misali najeriya da sauransu abinda ake karanta kusan ana karanta ne a haddace kawai don a ci jarabawa a samu kwali to wannan shi yasa ci gaba ya zama mana da wahala fahimtar ilimi ya zama da wahala menene karantarwa ai karantarwa wato communication process ne wato alaƙa ce ta tattaunawa tsakanin malami da kuma mai karatu da shine karantarwa to duk lokacin da alakar tattaunawa ta zama akwai tarnaki akwai matsala to karantarwa zai wahala domin ɗalibin bai fahimta ba to amma idan har ya fahimci abin da malami ke karantar da shi to wannan zai sa zai yi tambaya zai yi wato ainihin ƙara shi ma nasa sannan abubuwa da daman gaske saboda haka wannan ba karamin jin daɗi ba ne kwarai da gaske gare mu musamman waɗanda kamar yadda ka faɗa bincike na PhD akan wannan ne akan cewa tabbas karantar da ɗalibai tun da ɓangaren lissafi na geometry karantar da su da wannan wato ainihin harshe na gida yana kawo sauƙin fahimta wurin gane abin da wato ainihin ake kuma yakan ƙara interest sha'awa sha'awan karatun da ka zo kana karantar da ɗalibai da harshen su su nan da nan sai ga sun abun ya ba su sha'a kwarai da gaske ba zan manta ba na yi karantar a dawakin tofa tsakanin 89 karshe zuwa 90 haka to a lokacin ɗaliban da ke karantarwa lissafi haka sai na kokarin haɗa wato ainihin harshen hausa zaka ga nan da nan sai ga ɗalibai hankalin su ya zo suna sha'awa suna ah to ashe ma haka abun yake ashe ma haka abun kaga ya nuna idan har za su ji wannan karantarwa da harshen su za su to nan da nan za su ɗauki wato ainihin fahimta to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin julie leather gresham naku babangida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rai. To a gaida baban gida jibrin yanzu kuma lokacin da za mu kawo muku wasu daga cikin saƙon da ku masu waro kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fara da sallama ne ya ce VOA Hausa ku bani dama ne tsokaci akan yadda tsadar rayuwa take ci mana tuwo a kwarya a yankunan karkara musamman yankin arewacin jihar Bauchi. Duba da yadda rashin ruwa ya yi karanci a yankin hakan ya sa ɗaukacin manoma shiga gadari ga zafin mulkin da ake wa talakawan mu Muna addu'ar Allah ya shiga lamuran talakawan ƙasa ta Najeriya. Amin. sako daga Farfesa MZ Kakamisau. sai kuma saƙonmu na gaba da yake cewa salam gidan rediyon hausa na murya amurka ku miƙa min saƙona wajen wasu daga cikin 'yan uwanmu 'yan kasuwa da su yi wa allah da annabi su zama masu tausayi a wannan lokaci na azumi wallahi al'umma suna cikin wani hali na hau ila'i na kuncin fatara ga rashin kuɗi a hannun al'umma dan Allah masu hannu da shuni ga lokacin sayan aljanna wallahi duk wanda ya taimaki wani a wannan lokacin Allah ne kadai ya san irin ladin da zai samu da fatan Allah Ubangiji ya ba mu ikon taimakawa 'yan uwanmu amin sako da gamba barau fataskum tsohuwar kasuwa fataskum jihar yoban najeriya shi kuma sakonmu na gaba cewa an cire tallafin mai a najeriya ana baiwa gwamnoni kuɗi amma talaka ba sa gani a ƙasa game da kuɗin da ake baiwa gwamnonin saƙo daga sadiq ɗan ali rafkana gashuwa Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce batun gaskiya VOA Hausa kun jefa mu cikin halin maraici sakamakon daina karanta sakonnin imel ɗin da kuka yi. Saboda haka muna kira gare ku da murya mai ƙarfi da ku taimaka ku da da filin. Domin tuni rashin karanta sakonnin ya sa wasu mu. sun yi wa tashar waye To Malam Shehu Adamu Rajau da sauran waɗanda suke sha'awar aiko da sakonni ku ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku. Mun gode. Madalla, shin menene tasirin azumi a wurin matasa? Sunana Yakuba Umar Mekzawa. Tasirin azumi a kaina yana da yawa sosai gaskiya. Idan na fara da kamar dai da aka sani yanayin rayuwa ya canza shigo watan ramadan ya canza mana al'amura da dama na matasa abu na farko shine harkar waya harkar cacin ga matashi an sani ba kusan ko da yaushe lokacin mu na cacin ya fi yawa to a gaskiya a wannan zamani na watan ramadan wannan ya dan yi sauki mun dan rage idan ma haka ɗauki waye to ba irin su facebook ba ko instagram ko da ka shiga ma abin da ya fi ɗaukar hankalinka abubuwa ne da suka shaha addinin musulunci wasu bayanai na malamai na karin ilimi wasu kira a wani wani ne don ko yanzu ma haka a kwamfuta ta laptop ina ina cikin sauraron a ne da na sa kawai ina da alkur'ani a ciki da na sa kaska ko kuma in ce iyafis kawai kira ce nake saurare muna da majalisu da muke zama a shashara kwalle a sha abubuwa tare da abokai yanzu duk wannan babu shi unguwa idan ka fito ma sai dai ka dan za ka koma kai kadai babu kowa unguwa matasa duk babu zaman majalisar nan allo idan aka diba an koma makaranta da masallaci akasari tunda a yanzu koda ka tafi wajen aiki ba a matsayin ka na matashi to kila kana masallaci kana zaune kana lazimi ko kuma akwai wa'azi masallatai da ake yi na rana haka ko tsakanin azhar da la'asar ko kuma haka bayan la'asar yamma kafin magarba akasari dai gaskiya yanzu shi ne aka fi mai da hankali musanya ma ka da abokanka haka ta yanar gizo-gizon irin ta whatsapp ko status ka dora akasari status in ka yi alaka da abin da ya shahi watan ramadan ko barka da shan ruwa ko kuma wani bayani na wani malami wanda yake faɗakarwa bisa kan wani abu na ramadan To Allah ya saka da alheri. Kafin mu karkare shirin ga tara da labarai amma a takaici. To a takaice rundunar sojan Isra'ila ta ce a yau litinin dakaranta sun janye daga yankin asibitin Shifa da ke arewacin Gaza bayan kammala wani aiki a can. Janyewar dakaran na zuwa ne makonni biyu bayan da sojojin Isra'ila suka kaddamar da farmaki a asibitin mafi girma a Gaza bisa zargin cewa kwamandojin kungiyar Hamas na amfani da wurin wajen aikata ayyukan ta'addanci. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kashe 'yan ta'adda 200 a yankin asibitin inda ta kai hare-hare ta sama da ta ƙasa. rundunar sojan amurka ta ce ta lalata wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a yankunan da ke karkashin ikon hufi a yemen tana mai cewa jiragen na barazana ga jiragen ruwa a yankin a cikin wata sanarwa da rundunar sojan amurka ta tsakiya da ake kira centcom ta fitar ta ce dakarunta sun harbo ɗaya daga cikin jiragen a saman tekun bahar maliya ɗayan kuma a ƙasa a yayin da ake shirin harba shi a ranar asabar ne dai aka lalata dakan jiragen guda biyu

Hukumar tsaro da leƙen asirin Rasha ta FSB ta ce mutane hudun da aka kama a jiya Lahadi yayin da suka shirya kai wani harin ta'addanci wanda aka dakile sun samar da kudade da makamai da mummunan harin da aka kai a wani dakin wake-wake da raye-raye a birnin Moscow a watan da ya shuɗe. Sama da mutane 140 ne aka kashe a lokacin da wasu 'yan bandaga suka afka babban dakin taro na Crocus City Hall a ranar 22 ga watan Maris kafin su bankawa wa ginin wuta. To da masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kamar ko da yaushe za a zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kan amadadin Maryam Dauda ya taimaka shirin ya zo gare ku sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa ta ba da umarni da kuma injiniyan Mateo Mr. Helen. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Guman nake cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi assalamu alaikum